dai Majalisar Zartarwa ta Kano ta amince da kafa sabuwar kwalejin koyar da dabarun yaƙi da rashawa a wani mataki na samar da ƙwararru kuma nagartattun jami'an yaƙi da rashawar a cewar barista muhimmi magaji da ke zaman shugaban hukumar hana ayyukan rashawa ta jihar kano yanzu muna da institute namu sadaka yaran mu za su samu horon da ya kamata su samu sannan bayan wannan za a ci gaba da horar da su kansu ma'aikata dabarun kaucewa cin hanci da shi kuma abin da ake cewa corruption risk assessment da kuma shirya tarurruka na musamman na yaƙi da cin hanci da rashawa da yadda za a zabar da al'umma wajen yaƙi da cin hanci so haka wani wani kaman hukumar ta ƙara samun wani ta goma shine kuma za mu samu kawance da corruption academy da ƙasa da kuma wasu institute da yawa da suke ciki da wajen ƙasar nan. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da masharhanta ke tofa albarkacin su game da dakatar da Ibrahim Magu daga shugabancin hukumar afcc. Malam Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasa ne da ke koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta jihar Kano. da tuhuma wadda ake wa ofishinsa wadda mutane suke ganin tun kafin a kai ga dakatar da shi din tun a wannan lokacin watakila da ya bada uzurin kaucewa daga ofis domin a samu damar yin wannan binciken wanda wancan din hakan ya gagara har sai da aka kafa kwamitin bincike din kuma yanzu kwamitin binciken suka nemi cewa idan dai har za su gudanar da wannan binciken watakila sai an samu dakatar da shi to abin da zai biyo bayan binciken nasu da kuma wani mataki gwamnatin ta dauka shine zai kara haska nasara da za a samu akan wannan yaki da cin hanci ko kuma idan zai samu wannan kasu ko tasgaro to wannan kwamitin da kuma abin da aka yi akan rahoton kwamitin shine zai kara haskawa amma a halin yanzu kam an yi ta samun wato tsaiko da kuma kalubale da dama ɗaya daga cikin kalubalen shine rashin tabbatar da mai shugabantar ita wannan hukuma ta efcc din a zaman tabbataccen shugaba yana ta zaman wucin gadi wanda waccan majalisa da ta gabata bata samu bashi sahalewa ba kuma haka aka bashi yana wannan wato zaman riko din wanda mutane suke ganin shi kanshi ba karamin kalubale bane ga wannan office din kuma aka kasa warware waccan matsalar akwai dai masu ra'ayin cewa abin da ya kai ga tuhumar da ake yi wa Ibrahim mago ramuwar gayya ce da rashawa ke yi ga masu yakarta amma anas abba dala guda cikin 'ya'yan jam'iyyar apc mai mulkin najeriya na cewa ministan shari'a guda shi je tabbatar da cewar ga abin da iki to wanne yaƙi da cin hanci da rashawa wanne rashawa ce za ta yaƙar ai magana ita ce wannan ina daɗa tabbatar ma shugaban ƙasa muhammadu buhari akwai sauran aiki a gabansa ba wani abu da ya canza zani har gwandama baya Kan yanzu mun kasa komai mun kasa ba za mu iya ba mu gaya kan mu gaskiya shi kuwa malam bashir muhammad bashir kwararre a fannin aikin jarida da ke sharhi kan lamuran yau da kullum na cewa duk lokacin da aka ce ana bincike to babu wani mutum da zai iya fitowa kararre ga duniya cewa ga abin da ake binciken akai ko kuma a'a abin da ake bincike din nan wai ya tabbata gaskiya akwai abun nan na wanda za a ɗauki wanda ake zargi ya zama ba mai laifi ba har sai an tabbatar a doro irin na doka cewa ya aikata laifi. kuma mai ake ciki da yanzu 'yan najeriya sun zuba ido domin dakon rahoton binciken kwamitin shugaban ƙasa game da wannan tuhuma da ake yi wa dakataccen shugaban hukumar ta efcc mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria